Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Wanda Alhassan Ado Doguwa shugaban kwamitin muradun karni da ake cewa MDG a takaice na Majalisar Wakilan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. magana Saminu Sani Azare. To. Honorable barka da yamma. ko barka da malam Sani daga Katamu. Da Allah ka ce ma ah. waɗanda suke surutun nan su yi haƙuri tunda su sun yi tambaya su matsa. Um, tambaya ta ta farko shine shin wannan honorable muradin karni dinan da ake magana a kansu kowane irin eh. gudumawa kuka bayar ko tanadi ga harkokin lafiya wadda a halin hmm. yanzu asibitocin najeriya ba mu da na'urori a ko cututtuka waɗanda gagararrun cututtuka waɗanda asibitocin mu ba su iya ritin din su sai an fita kasashen waje kamar irin su cutar koda da hanta da sauransu da kuma irin yawaitar mace-macen mata a wajen masu juna biyu a wajen haihuwa da sauransu shin wani gudumawa wannan muradin karin naku suke bayarwa wajen magance wannan harkar lafiya tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu tace ce honorable a hanyoyin najeriya sun lalace sun zama kaburbura da makabartu ana hatsari hmm. ana yawan mace-mace anya ana iya hmm. cimma muradin karni a wannan yanayi da muke cike da hanyoyin mu gaba ɗaya sun lalace wani yunkuri kuke hmm. wajen ganin an gyara mana hanyoyi tambaya ta ta uku shine ka maganar ilimi na daga cikin waɗannan muradin karni ga mm. malamai ba su da inganci malamai da ke koyarwa makarantu mm. ga su nan ajujuwan ma wani a kango ne suka zama ga dai mm. abubuwa dai marasa inganci dangane da harkar ilimi ta najeriya yi ana iya cimma muradin karni in dai ba a lura da ilimi yadda ya kamata ba an inganta shi an ƙara albashi mm. ga malamai. To, assalamu alaikum hajiya jummai. Farko dai ina so in cire maganar tambaya da yi akan yanayin yadda hanyoyin Najeriya suka lalace. A mm. tun da magana muke ta muradin karni landa da duk kuka gayyato shugaban kwamitin <laughs> ayyuka na eh. majalisa sai ya bashi wannan ansa din. maganar lafiya kuwa ina da ansa mai kyau da zan bashi kowace karamar hukuma yake a Najeriya guda ɗari bakwai da saba'in da hudun nan. Na kalubalance shi ya je ya ga akwai karamar hukumar da a yau ba ta da primary health care center. wato ma'ana cibiyar ba da magunguna ga al'umma mataki na farko. Eh amma ya yi batun na'urori a asibitoci ranka ya daɗe eh, kamar na jinya. Ko eh, na'urorin hajiya jimai ina so in tabbatar miki tsarin muradin karni da irin kudaden da muke tanadarwa ta hannun primary health care development agency wato hukumar kula da lafiya a matakin farko da kuma yawancin kudaden nan da nake gaya miki muna bawa gwamnonin jihohi ta wani tsari da ake ce masa kuɗin hatta ma'ana CGS kenan conditional grant scheme waɗannan kuɗaɗe ne na musamman muke bayarwa daga asusun mbg kuma muna yi wa gwamnoni tsokaci da cewar a ba da ƙarfi akan harkar lafiya musamman mata masu mata masu juna biyu yanzu zan iya baki misali yanzu ni yanzu a karamar hukumar doguwa da tudun wada da nake wakilta ko yanzu ki je garin burin-burin za ki tadda an faɗaɗa asibitinsu ta hanyar wannan tsarin na haɗaka tsakanin MDGs da gwamnatin jihar Kano. Idan kika je Kibiya za ki tadda wannan, in kika je Kunya za ki tadda wannan, in kika je Rano za ki tadda wannan, idan kika je Garo a karamar hukumar Kabo za ki tadda wannan. Kuma ina tabbatar miki sauran gwamnoni ma a jihohi kamar irin su a kamar jihohin Benue, kamar jihar Niger, da jihar Niger musamman gwamna Babangida Aliyu yana ba da muhimmanci kwarai da gaske wajen amfani da kudaden muradin karni da kuma kudadensa na gwamnatin jihar sama don tanada da cibiyoyin ba wa mata masu juna biyu kulawa yanzu wannan asibitin da nake gaya miki na garin birin a yanzu nan an faɗaɗa shi an mai da shi mai gado akalla gado talatin da ɗaya kuma akwai janareto da zai dinga ba da wuta lokacin da likita yake aiki akwai ofishin haihuwa akwai wurin haihuwa ɗakin haihuwa da aka yi don mata akwai wuraren da aka yi akwai ɗaki ma na taro musamman da aka yi don a tara jama'a ko mata masu juna biyu ana yi musu lacca, ana musu lakca don a wayar da kansu ta yadda za su kula da kansu in suna da ciki wata biyu wata uku wata hudu in mace ta kusan aihuwa ga yadda ya kamata ta dinga yi wa kanta wanda yawancin abubuwan da sukan samu lokacin mata masu ya rasa rayuka wani abun kulawa ce yar kaɗan za a rasa sai ta haifar da mutuwa wa iyazi billahi na sani rayuwa ta Allah ce ajali ma na Allah ne amma akwai abin da ake ganin ƙwararru a harkar lafiya suke ba da shawara ga mata da yara kanana wanda inda suna yi za a iya samun sabani a abin da yake faruwa. To a takai ranka da duk wannan bayani da kai kamar yadda ya ce din za a cimma muradin ƙarni din kenan ko? Ina so in tabbatar miki ta harkar dai muradin ƙarni na farko yaƙi da yunwa yaƙi da fatara da talauci ta harkar muradin karni na biyu samar da yara 'yan ƙasa da shekara biyar ilimi na farko domin ilimin da ake magana fa a muradin ƙarni hajiya ba ilimin sakandare muke magana. Ah, honorable ba ka fahimci tambaya ta? Ilimi ake magana na tamba na fahimta, na fahimta. Ilimi na yara ƙanana wato basic primary school education, universal basic education shi ake magana. Ina so in tabbatar miki waɗannan eh, matakan da muka ɗauka. Eh. Zai ba mu dama mu cimma muradin karni waɗanda suka shafi waɗannan abubuwan. Akwai muradin karni da ba za mu iya cimma ba. Ah. Amma dai daga cikin guda takwas ɗin nan ina so in baki ansa cewar Najeriya za ta iya buga kirji za mu iya cimma muradin karni akalla guda shida daga nan ta shekara ta dubu biyu zuwa goma sha biyar. To ai da sa daga cikin guda guda takwas idan an yi nasara a muradin karni guda shida a ina ganin mun yi nasara. To Abuja kun kare ko? Akwai mutum guda. To bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ah, Sannu Hajiya. Yawwa barka ka dai. ni tambaya ta dama akan to faɗi sunan ka tukunna mana muradun ƙarni din nan da ake faɗi sunan ka tukunna ko ka gaya mana sunan injiniya magaji injiniya magaji Muhammad ya sunana to to ci gaba tambaya ta dama akan batun kuɗi na muradun ƙarni da ake bada din nan shin majalisar ɗinkin duniya kaso nawa take badawa da kuma sarar gamman nawa take badawa nake so in sani to alhamdulillah ita ce dan tambayar ka eh, ita ce tambaya ta farko To ta biyu ci gaba ka gama tambayoyin naka. Da kuma wannan kudaden bayan an ba da su ina son sani ya ake bi a kashe wannan kudin ya isa yajin waɗanda ya kamata ya isa talakawa kenan. Dalilin da ya sa ne wannan tambayar shine saboda halin da ƙasar nan take ciki na batun cin hanci da rashawa yadda ya katutu daga sama har ƙasa. dama nake so in mm. jiya kuɗin ake aiwatar da su. To ka gama tambayoyin? Eh na gama tambayoyin. To alhamdulillah a injiniya a tambayar ka ta farko akan yaya ake ba da kuɗaɗen daga majalisar ɗinkin duniya ina so in sanar da kai ko kuma da masu saurare cewar kuɗaɗen da muke aiki da shi a tsarin jadawalin muradin karni. ba kuɗi ne da majalisar ɗinkin duniya take ɗaukowa ta kawo ba. Tsarin muradin ƙarni tsari ne da ƙasashe guda ɗari da tamanin da tara suka haɗu a shekara ta dubu biyu a ƙasar Amurka a New York suka yarda da a zo a cimma. to abin da ya samu najeriya a daidai wannan lokacin kalubale ne cewar kowa ya je amfani da da hanyar samun kuɗinsa ya cimma muradin karni so yadda muke cimma muradin karni a najeriya ya bambanta yadda ake a ghana ya bambanta yadda ake a malaysia ya bambanta yadda ake a maybe addis ababa a ethiopia kenan ko kenya so mu abin da ya faru daidai wannan lokaci kuma sai gwamnatin Najeriya lokacin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo sai ta samo gara sannan nan na na na yafe mana bashi bayan mun ɗauko wancan nauyi na za mu zo mu yaƙi da talauci za mu yaƙi da cututtuka za mu yaƙi da bawa mata masu juna biyu lafiya za mu taimaka wajen samar da ilimi to a daidai wata ba sai aka samu wancan kuɗi daga paris club paris club kuwa ba majalisar ɗinkin duniya ba ne paris club manya-manyan ƙasashe ne da suke da albarkacin arzikinsu sukan yi ba ƙananan ƙasashe ba sukan kuɗi to a daidai wannan lokaci sai najeriya ta samu dama ta diplomasiya aka yafe mana kuɗaɗen da sun kai dala dala dala dala biliyan goma sha takwas kuma aka yadda duk shekara wannan kuɗaɗe za a dinga bawa Najeriya wayancan Paris Club ma'ana sun yafe so wannan yafe kuɗin da aka yi mana kuɗin da aka yafe mana nan is like kaman akwai wani kuɗi ne a wurin mummunan a gida wanda ya zama wajibi ku biya bashi to amma sai aka ce an yafe maka so kaga tunda biyan bashi farilla ne akan gwamnati sai gwamnatin Najeriya ta alkawari cewar to mu bari mu amfani da wannan kuɗin na tunda dai kuɗin nan dama za a biya bashi to wannan kuɗin za mu saka sa a asusu na musamman maimakon mu zauna cewar a mun ci bashi ai an yabe mana bashi shikenan sakaka a'a sai muka mai da bashin ya zama farilla yana nan sai ya zama duk shekara gwamnatin Najeriya ta yadda ta ware wani kuɗi adadin biliyan ɗaya wanda da za ta biya bashi ne aka saka shi a asusun millennium development goals wato cimma muradin karni so wata gara ce ta zo mana sai gwamnati kuma ta yi hikimar yin amfani da su don a cimma muradin karni so shi ne yasa ake kallon kuɗin a matsayin kaman ba kuɗin Najeriya ba kuɗi ne na wasu ƙasashe da suka bamu amma a zahirance kuɗin Najeriya ne da aka tanade shi wajen sabis na debt amma yanzu muke amfani da shi don cimma muradin karni kuma wannan kuɗi zai rolin shekara goma sha takwas ne daga shekara ta dubu biyu zuwa yau so kaga ko da bayan shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna da sauran rarar kuɗi a wannan adadin kuɗin idan Najeriya za ta ci gaba da amfani da shi so wannan kuɗi shi ne tunda kudin Najeriya ne kuma 'yan Najeriya ne gwamnati ta yadda a dinga shigo da shi a cikin kasafin kuɗi na kasa wanda ni kwamiti na na MDG da yake majalisar tarayya da kwamitin abokin aiki na sanato Muhammad Ali Indume da yake majalisar dattijai ta kasa muke haɗuwa muke haɗuwa ni kasafin wannan kudin ni kasafin wannan kudin a matsayin kasafin kuɗi na Millennium Development board. To Honorable Alhassan Ado Doguwa zan ja maka birki na san ba iyakacin bayanin kenan ba. to amma lokaci ya karatu a saboda haka sai shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe kamar yadda na faɗi tun da farko a honorable alhassan ado doguwa zai ci gaba da yi mana bayani a halin yanzu kuwa ne jummai ali nake fatar a huta lafiya.